kada wani da Allah ya hau nan yawa kada wani ya hau nan da Allah idan ba su ba yawa kada wani ya hau nan da Allah Allah dai lokaci ya kara sarki lafiya ya kin yawa kuma kamar da nake gani a yanzu jama'a an kifa ita wannan gogowa ta mata ba sarki a wannan lokaci bayan an riga an saka mata na alfafa ta alfarma ga kuma kamar yadda nake gani ana kokarin fito da takobi na alfarma kuma kamar yadda muke gani ga kinan wannan takobi ga nan shi ma za a taɓa mata ga shi nan kuma wannan manaɗa gaba ɗaya suna ne suna kallo ai daga an saka masa wannan takobi ta alfarma da ƙara tabbatar mata wannan da Allah yi mata yanzu a ƙara kudu da Allah a ƙara kurum a ƙara jama'a a shiru jama'a a shiru jama'a mai martaba sarkin ruwa alhaji kabiru muhammad inuwa a sarki na uku sarki na yi rantsuwa tsakani da Allah zai rike jama'ar kasar masarautar Rano da jihar Kano da bin dokokin shari'a da shari'a da kuma tsare ma'aikata da tsare da yawa mulkin na da sauye tsarin mulki na Najeriya. Bisa gaskiya da ruban amana. Ina neman goyon bayan jama'a. Da addu'a. Da shawarwari na gaskiya. Kamar yadda magabata kamar yadda magabata suka gudanar Allah ya taimake mu bisa wannan nauyi da Allah ya bani Allah ya taimake mu mu gama lafiya Allah ya Allah ya karbo Allah ya da gani a yanzu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

da sunan Allah subhanahu wa ta'ala nake mika wannan sanda mai daraja ta daya ga sarkin rano na uku mai daraja ta daya tabbatar da wannan masarauta ta rano da a yau sha tara watan shida shekara dubu biyu da ɗaya nake miƙa wannan sanda mai ga riko. Hasta que llegue más.